saurare barka da warhaka sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarunsa na Hausa tare da ni Rakiya Arimi ga kanun labarin. Ɗaliban jami'ar tawa na bukatar a ɗau mataki game da kashe ɗaya daga cikinsu da wani mutum ya yi a ɗakunan ɗalibai za ku ji karin bayani a cikin labarin. a cikin tsarin yaƙi da ta'addanci ne hukumomin bariki da na gargajiya na jihar difa suka gana da sashen kotu na yamai mai kula da laifuffukan ta'addanci za ku ji ƙarin bayanin a ƙarshe kuma sai rahoton namu na musamman da za mu kawo batun shigar kamfanoni 'yan ƙasar niger a yankin ciniki cikin 'yanci na nahiyar afirka zilekaf. Ɗaliban jami'ar Tawa sun soma gudanar da wani sun gudanar da wani taron gangami gaban ofishin gwamnan jihar domin nuna rashin jin daɗin su game da kashe ɗaya daga cikin su da wani mutum ya yi ajiya wajen karfe shida a sabon tsoron ɗakunan ɗalibai. Bayan jerin gwanon da suka yi sun buƙaci ga magabata na ɗaukan matakai. Muhammadu Isufu Ahmadu na ƙungiyar ɗaliban lokacin da ya hira da Abdullahi Ausuk. Wani abin tashin hankali ne mai muni da wani mutum ya aikata wajen karfe shida na yamma. Tuni ma da rana mutum ya yi kokarin shiga cikin jami'ar an hana shi shiga. Bayan wannan ina ganin domin yanke makansa hukunci ya ga abokinmu da ke fita domin yin tilawar da ya saba ya daka masa wuka har sau uku. Ga abin da ya faru jiya kuma a yau tare da abokanmu mun ɗauki niyyar shirya wani taron gaggawa domin mun ɗauki wani mataki da sunan duka ƙungiyar. Matakin shine na yin wannan jerin jerin gwano cikin lumana domin saduwa da gwamna kamar yadda muka yi a baya inda a lokacin aka kashe wasu ɗalibai da kuma har yanzu shari'a ba ta yi ta ba amma a wannan karo muna nan muna buƙatar shari'a domin abokinmu za mu bibiyar akai-akai wannan batu domin wannan mutum ne a yanke masa hukunci mai tsanani cibiyar 'yan sanda ta drpn ta sanar da mu cewa wannan ɗan daba yana hannun 'yan sanda 'Yan makonnin baya-bayan nan a kasar Nijar ana fuskantar karuwar masu dauke da cutar COVID-19 da kuma kashewar da take a cewar daraktan sa ido da dakile cututtuka na ofishin ministan kiwon lafiya ana iya cewa shigowar sabuwar bullar annobar ce. Dr. Ibrahim Tasiu lokacin da ya hira da Rukayyatu Abdurrahman. abu ɗaya da muka tabbata makonni da yawa zuwa watanni biyu a baya lamarin bai taka hakara ya karya ba sannan daga bisani mun gano cewa ana ta samun karuwar masu harbuwa da cutar kamin wannan lokaci ana samun ƙasa da mutum shida zuwa bakwai da ke kamuwa da cutar a sati sai ya kai har mutum goma ke kamuwa da cutar a rana yanzu kuma ana samun fiye da mutum goma da ke kamuwa da cutar a rana ɗaya daga nan ana iya cewa ana fuskantar sabuwar bullar cutar bugu da ƙari sai aka yi ta samun mace-mace masu alaƙa da rashin zuwa zuwa asibiti a kan lokaci mafi yawan sabbin kamuwa da cutar mutanen da ba a yi wa shashawa ba ne kuma waɗanda ke shiga hali mai tsanani waɗanda ba a yi wa shashawa ba ne tambayar da mutum ya kamata ya yi wa kansa ita ce ina son abin ya tsananta a gare ni idan na harbi da cutar ko kuma ina son ne na kasance da lahiyata ko da na kamu da cutar. Hukumomin bariki da OFA da shugabannin gargajiya na jihar Difa sun gana da sashen kotu na yamai mai kula da hukuntar da laifuffukan ta'addanci cikin tsarin yakin da ta'addanci. Muhammad Zakaryawu, majista kuma mamban sashen kotu na yamai mai kula da hukuntar da laifuffukan ta'addanci lokacin da ya hira da Mani Musa. yaya ya kamata wani irin hanyoyi ya kamata a bi a kashe rikici a cikin ruwan sanyi wannan sanin ne ake so kwansayakin mu na rijon difa su gane kuma su yi aiki da shi a duk inda za su samu kansu an akwai wannan bukatan su zo su ma su shiga cikin rikici su kawo sauyi duka kwansaye ne kwansaye guda arba'in ne na rijon difa duka ne aka tara su za a musu wannan horon muna jira kwansaye su gane abin da ake kwatanta musu kuma su yi aiki da wannan sanin saboda nan yanki ne wanda ya fuskanci matsaloli da kuma cikin matsalolin muna matsaloli na yanayi da sauransu duka waɗannan matsalolin suna buƙatan a kawo musu jara a kawo musu sauyi don a wannan fannin ne kenan conseil regional su ne mutane wanda aka zaɓa za su kula da jihar difa su ya kamata a ce deja a cikin aikin da suke su kawo ma mutane kwanciyar hankali da tabbatar da zaman lahiya Bayan kamfen noman da ya yi wuya wannan shekarar a jihar Tilaberi an lura da motsawar iyalai cikin ƙauyuka da dama na garin Walam zuwa ga wurare masu wadata a cewar magajin garin Digaji. A cewar Suleiman, Sule, Suleiman Sumana Hima wannan ƙaurar zuwa ga birane batun saka yara makarantu na ɗaya daga cikin matsalolin da ake iya samu a rahoton Hassan Mummuni. A nan jihar Tilaberi musamman a gundumar Walam ba ta bada yanda aka so ba, ina ganin yanayi ne na bala'i, balle ma a nan karamar hukumarmu da muka yi karamar hukumarmu da muka yi kiyasi na bana cikin garuruwa 280 kai na gundumar Walam kusan garuruwa 233 dukkansu na cikin gibi. Akwai ma magidanta da ke gushi gaba gaba ɗaya da iyalansu yara da mata su tunkari zuwa yame ko cikin manyan birane hakika haka ne ana kuma ganin hakan lalle za a samu makarantu da dama da za su fuskanci raguwar jimillar ɗalibansu don ko da magidanci ya yi gushi to da 'ya'yansa zai tafi saboda haka bisa batun ilmantarwa muna da babbar matsala. Ƙawancen ƙasar Faransa da jihar Agades ya gudanar da wani taron masanan kimiyya tare da cibiyar bincike kan magunguna da sermes Burin wannan taron shine ƙarfafa hulɗa tsakanin masanan kimiyya, ɗaliban jihar malamai da kuma al'umma. Roman Jambu, daraktan kimiyya na sermes lokacin da ya hira da Anise Karim. Mu duka nan masanan kimiyya ne ya kamata mu tsaya tare tare da ɗaliban yankin tare da ɗalibai na sauran yankuna kuma domin bunƙasa karatu tsarawa da kuma baiwa hukumomin yankin shawara da na birnin akwai damammaki akwai matsaloli masu muhimmanci su ne kamar hijira ambaliyar ruwa fari sauyin yanayi ɗan sankarau zazzabin cizon sauro duka batutuwa ne da za a haɗa kai tare a yi aiki kowa ya kawo gudunmuwarsa muhimmin sako shine mu sanya ƙwarewar mu tare daga bangaren agadas da ya mai daga jami'o'i domin samar da alkaloma da rahotanni da za a iya aiki da su wajen tsara birane birane za su canza dole cikin shekaru goma masu zuwa suna da kalubale suna da al'ummomi da ke tasowa amma duka wannan dole a shirya su akwai wata wasa tsakanin masanan kimiyya da hukumomi da al'umma ina ganin wata wasa ce ta mutum uku Daga ranar 21 zuwa 28 ga watan Nuwamba za a gudanar da taron satin dafuwar kasar Italiya karo na biyu da ofishin jakadan Italiya da ke kasar Nijar ya shirya. Manufar ita ce inganta fasahar dafuwar abincin Italiya ta hanyar horar da matasan kasar Nijar. Stefani Chan, daraktar cibiyar horarwa kan ayyukan otel da masana'antar abinci a Yamai lokacin da ya yi hira ta hira da Salamatu Kadiri. Ofishin danki Itali ta shirya makon girke-girke saboda su karrama kayayyakin abinci na Itali don kuma su bada mahimmancin su da kuma kusantar matasan Nijar. Mun haɗu da su mun haɗa hulɗa da muke sa rai ya daɗe. Kuma muna da guri mu tallafa ma matasan nan da an ka ba mu horo sama girke-girke a nan Nijar. Dama abu ne mai mahimmanci. Girke-girke ba a san shi ba kwarai a nan Nijar a cikin ci gaba. A yau yana bai ma matasa dama samun aiki aiki a nan Nijar da kuma kasashen waje. Kun muna sa rai matasan mu ƙwararru da an kai ma horo saman girke-girke za su iya zuwa a ƙasar Itali domin su yi ko da aikin neman ƙwarewa ne ko kuma aiki tsayayye a cikin girke-girke. Daga ranar 15 zuwa 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 ne kasar Nijar ta tarbi ayyukan taron kungiyar matasan kasashen Afirka karo na hudu. Baya ga zaben sabon biro wata dama ce ga mahalarta taron na sanin babban birnin Yamai. Olivier Asagwabi ya haɗa mana wannan rahoton. A na ji daɗi saboda dama na san Nijar amma ban san ba da kyawu. Ana cewa Nijar gari ne da bai da arziki. In na diba hanyoyin da yanayin rayuwar mutane da iliminsu da arzikin da suke da sai in ke hanyoyin da akwai a nan Nijar mu a can ba mako ba mu da su. Kuma suna da gada na zamani mu a can ba mu da shi. Abin da ya shafi bangare na ni shine tsaftan gari. Yamai ƙayataccen birni ne. Ina tabbatar muku wannan ne zuwa na na farko a Yamai. Na zo daga Kamaru muna ziyartar biranen da ba mu sani ba. Da muka zo ya mai abin gwanin ban sha'awa sun iya tarbar baki. Abin yana ƙayatarwa kamar Kamaru. Ya kamata mu kula da albarkatu na al'adu da tattalin arziki da zamantakewa da nahiyar mu ta ƙunsa. Talata a gizawa da ke garin Tesawa aka gudanar da kokowar zaben wa'anda za su wakilci jihar Maradi ga babban gasar kokowar ƙasa da za a gudanar a wannan shekarar ayamai Murtala Dan Salli, shugaban sashen kokowar gargajiya na Tesawa lokacin da ya yi hira da Saidu Sanke. maksudin zagon magizawa shine don mu yi tankaɗe da rare na departament ɗin tesawa cikin su ne za mu ɗauka yan kokowa goma sha biyar ɗaya na sai dawo ko mu tahi eliminator regional da za a yi amma da rumfa kenan wanda za mu ɗauka nan su ne wanda za su wakilta departament ɗin tesawa abinda muke fata da yan kokowa namu su ba da ƙoƙari a ce yau gashi cikin yan departament ɗin tasa an ɗauki ansu shine muke fata sannan kuma magabata na sha wannan abu ne aka ba mu amana wanda Allah ya ba to a ɗauke shi shine muke muke fata da magabatan mu na jiha su masu ba da kokari in aka je wajen tankaɗe da ran na jiha duk wanda aka san ya cancanta Allah ya bashi to a doke shi A yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Yaya za a tallafa wa kamfanonin 'yan kasar Nijar na shigarsu a cikin ciniki cikin 'yanci na nahiyar Afirka Zilekaf taron da taron nazarin da ayyuka da aka yi na shekara kenan karo na uku da ofishin ministan kasuwanci ya shirya da aka soma jiya a yamai mamman laminu muhammad balarabe babba mai shiga tsakani cikin cikin tsarin zilekaf na kasar niger ya hira da talata abdu bahar ta yaya kamfanonin kasar niger za su iya cin garabasar wannan tsarin na shige da fice na kasuwanci? Kamfunan ƙasar Nijar ba ila shakka za su samu rawar takawa a cikin wannan tsarin tafiyar da harkokin kasuwanci na nafiyar Afirka. Amma fa sai an yi aiki jashir a fuskar sashen kamfunan gwamnati da kuma sashen kamfuna masu zaman kansu. Sai sashen gwamnati ya rike sanin shimfiɗar yankin masanyar harkokin kasuwanci nafiyar Afirka tashi ce ganin cewa ana iya tafiya kowane ɓangaren ƙasashen nafiya domin sayar da kayansa. Ana iya da kuma yin oda a kowace kasar Afirka. Wani irin kayayyaki ne ƙasar Nijar za ta fitarwa a kasashen waje? To, eh, muna da albarkatu. Kun dai ji a cikin jawabinsa abinda minista ya tantance da cewar Nijar na da cin amfano sosai kamar ta fuskar albarkatun noma akwai kuma arzuka na ƙarƙashin ƙasa. Ana koma ga batun albarkatun noma nan ne muke da tsammani sosai na sarai don ko 'yan Nijar sun dukufa sosai haikan akan wannan fannin kamar mata masu sarrafawa matasa da ke aiwata ababuwa na ban mamaki a wannan fuskar muna nan muna nazarin yadda za mu yi aiki tare da su don karfafa musu kwaraya don shigar da su cikin wannan jirgin harkokin kasuwancin kasa da kasa na nafiyar afirka domin su samu ci gaba don ko bunƙasar su bunƙasar kasar niger cikin maudu'an akwai batun zaɓi na gida shin me ake nihi da wannan si no sam an mun kasance cikin wannan tsarin masaranyar kasuwanci hakan na nuna za mu je wasu ƙasashe mu ce musu ku zo ku ɗau kayan mu muna da kayayyaki na gari to amma sai mun yan Nijar mun yarda da mu sai kowa ya sa hannunsa a soma daga gwamnati kamfunan gwamnati misali su sai shinkafar mu wadda za su kai a makarantun karɓar zaman ɗalibai kantin a asibitoci gidajen kaso kenan ta haka muna sa ran nan gaba nan da 'yan shekaru za mu ganin shinkafar Nijar za ta sai Haka zalika ta fuskar kere-keren aikin hannu an muka je kasashen waje muna ganin kayan kere-kere na ƙasar Nijar da ake likawa wasu wurare kuma mutanen suna ta yaba to don mi ba a nan gida ba. Kiran da za mu yi zuwa ga al'umma ya kamata mu mai da hankalinmu a kayanmu na gida don muna da tabbatancin ingancin mata da ke sarrafa tumatir zogala cikin inganci na tabbas ba da garwayin wani sinadari ba ko wani abu. tel produit chimique et Iyakacin labarin namu na Hausa na yau da muka samu kenan sai ku tarbi Balkisa Hamidu da labarin zabarmanci. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.